يشاء ويستغفر من بعده ما يشاء وما يشاء من ذرية قوم عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والآتي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الذي يبدأك العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المتشكرين بهذا الغالي والطالبين من الوسجات على الزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام أجيها وزي أكثر آية هي 32 za mu tashi kan aya ta ɗari talatin da hudu. Aya ta ɗari talatin da hudu tana cewa wani kullum da na tashi mu ba hanyoyi a wani kusan gaji ne amma ya baro. Cewa Allah ta zaka da na ce wani kullum da na tsari biya. Daga dukkan wanda suka aikata wannan aikin da na tashi suna da sakamako. Ima a bilu daga abin da suka aikata na kai da shari, kai da wani shari. kamar ko rashin kullum ka da galibin amma ya abu da kasance yana bayan kwanar su daga dalilin ba. Mai da wani abin da suka da wani da ya rabu, wani abin da suka da wani shan da ya rabu. Duk abin da mutum ya aikata Allah ko mutum zai saka masa. Za mu tashi kan ayar da muke cewa a rabu kan gani ya zo rahama ya sha yusufun. Wa yasta ga limin balikun ma ya sha ba shi ga kuma dole su zo ga tsari Allah da baraka wa ta'ala yace wa rabbul karim dollar Allah wani yake ga shine wanda yake tsinci mawadaci an karki ga wani halittarsa wani bayan ya wadata ga halitta ya wadata da dukkan ibadun da suke don rahama Allah ga kiti shi ma abocin rahama ne in ya share shi ko in ya ga dama sai ya tsaye da kura alama kan ya mutu ga wakil da yaki ya raka da zuwa baki daya wai sai bin ba da kuma ya sha Allah ta ka wata da wani sai sai ya ga wasu mamaya wanda ya so mun ba da kuma wai sai bin ba ya sha mun ba da sai ya mana sai ya ga wasu mutane mamaya a baya ila san ki da ya yi amma ya sha kun mun dole ji ko ga dai kuma da kuma ya taso da ku ko ya je ku da wasu duniya wanda kun ci daga wanda da kuma babu Allah Ubangiji ya kawo. Nan wannan aya tana magana ne kan cewa don kafiran maka sun yi karɓar addinin Alaihi Sallallahu Alaihi da shi, to Allah Ubangiji ya aiki da su ga baki ɗaya ya halakar da su ya kawo su mutane. Sai ma da mai fasar ya ce, abin da Allah Ubangiji yake nufi an laushe Allah wa halakar nasa kullum. Allah Ubangiji ya ga dama sai ya raka da mutane ga baki ɗayan su wa ta yi akhiriya sai ka wasu su bi mutane da wa hada da abu kai wannan haka Allah Ubangiji ya wa ya saba ya kuma hada da shakkafi wannan ba ka kokoro a ciki ya kana mushahidu ko da kima domin muna ganin wannan abun gani na ido gani na mushahada za ta fakar da al'ada don muka yi tunani yanzu kawai tafsirin sana shekara hamsin da suka gabata da jiru a bara na yaman da dabbaru na hanzu ala sai mu ga iyayenmu ne suke lura da wannan zamani ko kuma suke harkokin da su wannan zamani wahala an al'ada sun kuma sun da ke zunu da suka rai wanda yau da shehu mai labari ba mu wanda suka rage daga cikin yaran da sun da domin mun ga ila kan sina har daga yanzu ko zuwa shekara hamsin masu zuwa za ta da ahalin min na ɗaya daga cikin mana da aka gaishe ba yau ka aura da na ɗaya wani za su rage haka za da yi haka da ma'ala abin da yake cewa ya ce in ya sha in ya ga dama guda ma ka ga dama a tabar da ta'ala ran mutum da su kuma ce a wani fasara irin wannan aya a wani lokaci ya ce in ka zo gidan wani don cizo ko mai kuɗi ne ko malami ne kan kana so ka gaba ba idan dai ya kai shekara hamsin bayan ya shahara ko bayan ya bayyana to yana da wahala ka sami su yadda ka saba da shi in ana abin zai bar shi da ransa da ruwa shi to za a ce ba wannan wajen wa ka zo ne ce ya zo jin baba ko baba da dukkan ce ko jin baba baba da ta ciki ba da kowa sai zai gaita da baba haka ne da wani alaji ka zo shi ma alaji za a ce a gaita can inda alaji yake ku gaita ba da dai ka ba shi shekara hamsin bayan ya riga da ya dama yana da hamsin misali ko yana da abin da yana wuce ba abin da zai kasance ne ko ba da zai kasance kawai ya zama yadda zama saboda haka tsohon yaro ne zai fito yana son su suka yace wannan yana da kuma gidan da ne su yi gidan gidan Allah sai dole bai san baba ya rasu ba ai da tsohon baba ya shekara kaza ce sai ga wani lissafi jira ba ne Allah sarki da ko Allah ne ko malam ne ko mai abuwa ne ko wani ne haka abu ne sannan wannan aya abin da ke gaya mana cewa shi Allah ubangiji ɗaukakin sarki shi dama ba da shi ne gabanin halittarsa ya wadata da ibadar da suke gaba shi ya shi Allah ubangiji zuwa wa dama ya faɗa cikin zama da su gaba shi Allah ubangiji mai rahama iya sha in ya ga dama in sai ku sai su da ku gaba ki da ku wai sallin bin bani ku ba shi wai sallin bani sha ku ba shi sai kawo sunaye mamaya a bayan wannan rashin mai nuna sanin da halitta kamar an sha su yi dole da sauran da karina kamar kuma kamar kuma ne da ya halice ku ko ya da ku wata zuriya wanda ta kasance ai da ta ne idan mutanen maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musu irin wannan wa'azi ya ce shi annabi ne abin da suke cewa tunda ka ce kai annabi ne to ga ka tsara da kai ya kamata kuma can gari can can gari annabawa mu na gari ko ta gari annabi ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu to ai kun je gari nan da ku kuma bi irin mu'amalatu wa qasri wa shi ga rijiya ba kowa ba mai shan ruwa ko ba mai ibar ruwa wani da mu'amalin wa kasu mace ga sauran bayan zama kan goba kowa wai da wasu mutane da suka zauna a gurin da suka rayu ko adawa ko sabudawa ne ko ba wani Allah bin da ya halaka da su to da Allah bin da ya mana wa'azi inna rabbaka inna ma tu'aduna la'atim inna ma tu'aduna la'atim wa ma antum bimu'minin
da Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma tu'aduna la'atim babu yusufi inna ma iya gane su a duk akwai ku a kawai nan idan sa'adu zuwa kiyama za ta tsaya wal azabi ko akwai azaba in kaje lahi a cikin kan bai ba la'atin ko lalle wani abu zai zo da ba Allah babu babu wani abu da zai zo shi kuma an ji mu zai da kuma kasance masu gajiyar da Allah ba kasance fari ce za ku kuce mun kunci in lokacin da zai ku bayar da ku ce duka mun kiba da ku da wani sai ga dole lokacin da ya dole ku da in kun je lahira kun kun je kun je da aiki mai kyau ba za ku mun azaba Allah tabaraka wa ta'ala na
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون na malamai sun yi maganganu da yawa kan cewa wai san yi kuma da kuma ya sha mutum cewa Allah tabaraka wa ta'ala ta bai bai da ku ne ga wasu mutane yin dole su kuma na kai da wasu duniya kada ayyuhum alu safina tiloyi wasu malamai suka ce ana magana ne da mutanen annabi nuhu cewa tun da kun ce ba za ku yi annabi nuhu ba annabi nuhu ya zauna ya kuwa abi wanda su yi mu'amala da su ila kan suna amurka da hukuma da kun talibun Allah ba ki da haka da kuma baki ɗaya ku ga su mutane na da to wasu malamai suka ce wannan aya an tinawa su mutanen garin wanda cewa annabi nuhu ba da shi da jama'a su shi ma irin haka ya faru a ga wasu ga abu yake nan shi ba da salari sallama ana masa abin da malamin su suke cewa sun siya ana ba shi aure ai wannan al'ada haka ya kasance zalika na haka na ma al'amari su ko kuma zuriyar da suka zo daga bayan annabi nuhu suka kasance sun mamaye kasa na wanda suka rage din da samu da hamu da yaki su ne suka rage su zai da zuriyar kasa ga baki daya shi annabi nuhu kan bayan an riga ta wani bada da shekaru kaɗan shi ma Allah ya da masa cikawa waɗannan mutane sun suka dawo kuma wani a kasa walakin da kafa na mutum sai dai Allah ya yi ya rawar kure domin rama daga gare shi dama ya ce a jabar kuma a ranar sera Allah mafi ya rubuta muku cewa ku wannan mutane sallallahu alaihi wasallam ne man muslimatin ne wa ku gafu al'umma ce mai yawan zuri Allah ba ku Allah mafi mai yawan gafara amma ne ku sani cewa wa ma an zira ku ku kasance za ku ga yadda Allah ai ai ai fari da nin azabi ba gudu in azabi ka zo za ka kawo in azabi duniya ne ka kawo ku idan biyar jirgin sai wa tafi shi ne a kashe na kashe ba a kawo mutum a zora musu jirgiya kullum Allah ta zara kwata na yana cewa inda man sharafi ka da shadidu da shadidu cewa hakika kawo Allah wani da gaba mai tsanani ne saboda haka yanzu da kuma kuna nan imar duka da ba kana shi ku zauna ku ta aikata abin da kuke so shi wannan shi ne abin da malamin sun ne cewa amur da hadiyin ba na nan koyi Allah ba kin da yake musu wannan zuri da kuma tsawatarwa yan ce imar da kana shi ko ba wai ana nufin su aikata da kawar su gaya ba wani ko ba zai ba za ku bi Allah ba ba za ku bi annabi ba to ku zauna ku bari ba abin da zai sami kamar yadda ake faɗi a kalmomin mu na mu ma tana ajamawa a cikin wannan magana to na ku yi magana shi ne ku da kawar da kuke so Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce zalim su sai fasta ba shi ta don mutum bai ji kunya ba ya ka duk abin da ya ga dama to ba ga da su ma kuma mina tamakkul mina kawo istida'atu fatakunu فتكون الدين أصلية إن يأتي شيء الله بمكن يأتي سدولة على الدين فأنا أنتم سدولة سدولة زماني هل يدور المسجد وأنا جزء قاعد يشتري على هذا السبب الكبير الشيء وأنا أصبح الرئيس مفسر على لا قاعد يمثلني قل يا قوم قالوا على مكانتكم إني آمن وسوف تعلمون من تكون الآية والكتاب إنه لا يجوز أن Na, Allah tabaraka wa ta'ala yace kun ka ga musu ya Muhammad ya Rasulullah ya komi ya ku mutane na iman ku ala makalansu ayyukan da kabar ku ga dama ala halatu ku kabar ku ga dama na yi ku kasance inni cewa ni ma amin ala halati ni ma zan aikata aikin nan da Allah ya yi aiki ya kuma ya dora min ko ai ko ne aikata shi wa sabba da alamuna da sabba za ku sani من تكون الوجبة الدار وعليم تسعو كيكاما مقوما الآكمة المعمولة كيكاما مقوما في دار الآكلة ذات جلايا هل نعلم دوري لا مصاب وأنا أمسك إنه الشعر من الأول يجي شأن تبارك وتعالى لا يملك الظالمون أي لا يسأل الظالمون دور كل شيء الظالم يلي baya kasancewa cikin mutane sai baya kasancewa cikin mutane masu tsarki lahira cewa azzalimuna wal kafiruna hum zalimun su ba su yi shi ne azzalimun na waje a lokacin وجعلوا لله مما ذرى من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون da malamai sun maganganu da kan cewa mene ne ake nufi da al'aibatu mahmudatu da wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine wal muradu bi al'aibatu mahmudatu arba'atu arba'atu tamatu wa surur abin da ake nufi da kyawun makoma kan goma gida lahira domin ya koma din ya huta hutawa cikakkiya kuma da farin ciki wa sururul kare da farin ciki kuma da wakilin dama idan mutum ya samu shiga aljanna abin da za a gaya masa salamun kawai da rage rage kada a samu kiri da ka gaya musu cewa cewa salamun salamun duk tukun ruwa halilin ko akan a karanta muku cewa Allah ubangiji shi sunansa salam da kuma da salam gidansa ma na aminci ne kuma wa yakula da salam saboda haka abin da za a dinga gaya musu salamun kawai da rabbi rai akan harshen mala'iku haka za ka karanta musu in mutum ya samu wannan ai wahalar da ya sha duniya ba ya sha komai ba tun da ma Allah tabaraka wa ta'ala yana da halittu kala uku ne akwai halittar da yake ce mata alkharu abada ita wannan halitta kullum tana da gawala akwai halittar da yake ce mata allaki su abada don kuma kullum wannan ba ta da gawala akwai wata halitta kuma ta tantan kusu wata halitta ta kullum ita wani halitta da take da kamala kullum shi ne jinsin mala'iku la ya suna larawa amara wai kwallo da mala'iku su kullum suna da kamala to halitta na biyu wanda su kuma ba su da kamala su ne hayawana da jama'a su ko kullum ba su da kamala kullum suna cikin suna cikin kauyewa ne to dan adam shi ne yake wani lokaci ba taratan ya kudu ba taratan ya kusu wani lokaci yana cikin kamala idan ya zai na hannun Allah lalu Qur'ani yake yi tasbihi yake yi tahlili yake yi tahmidi yake yi karatu Qur'ani yake yi zikiri yake yi salatu annabi yake yi wani ake alkhairi yake yi to lokacin yana cikin kamala idan ya fita daga cikin wannan kuma to ya kuma cikin na kasa kenan wal kamalu wal kamalu lillah wa nafs wasfun zati shi kamala din da ta ne a hannun Allah tabaraka wa ta'ala shi ko wannan tauyewa sifar ne na mutane wuri sifar ne ta zati saboda haka dama haka halitta take gaba cikiya idan mutum ya gama zaman sa da duniya ya je lahira Allah mutum ya ce inda zai shiga daru salami nan da wahala da shan duniya kawai bai sha wahala ko ba saboda ai abin da ya kasance karshen sa aljanna ne mai sha wahala Allah mutum ya sa da haka ne idan mutum ya kasance da ya yi ta duniyar nan ya je lahira ka tashi a wuta ai kamar bai ji daɗin komai ba domin ko kuma ba ta yi kyau ba kenan Allah ya sani. Na'am. وجعلوا لله مما ذرى من الهز والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بدعه وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يسجد الا الله وما كان وما كان وما كان لله فهو يسجد الى شركائهم ساء ما يقول duk wannan aya kuma da kullum muke faɗi cewa ita suratul an'am za ta yi magana ne ga abin da ya shafi dabbobi da kiyama sannan kuma ta faɗi irin yadda jahiliya suke da ya suke ya suke yin suke rarraba shanu suke rarraba rahuma suke rarraba dawakai suke rarraba dabbobi suke wannan na kaza ne wannan na kaza ne wannan na cikin wani sana'a suke da mun zo wasu daga cikin irin wannan ayoyi wanda a yau ayyukan fara bakka su ba wani bakka suka sanya mimma da ali mimma da ali alhasbi abin da suka halitta ko suka shuka ne daga kayan gona suka sa wa Allah suka ce wannan nasibin lillahi wannan wannan rabo ne na Allah in ma da ra'ayin harisu da ƙari abinda suka su suka noma shi ko suka shuka shi ko ko dafa su ayo shi in ce wannan nasibin min Allah wannan ayi da kone na Allah yasrifuna ku ila bayfal da masakin sai su rika cewa wannan za a ba baki ne za a ba miski ne ko shi balishi balishi na ƙari nasibin yace to wannan kuma za a ba wa dodanni ne yasrifunahu ila sanadatiha ko ko za su ba wanda suke gane wurare ko ko suke hidima wa wurare fa qalu sai su rika cewa hada lillahi wannan kaza Allah ne da zalim masu abin da suke riyawa wa hada li shirakaina wannan ko na dole ne ne fa qalu idza sakata fi nasibillahi idan wani abu ya sau wani wani abu ya fadi daga cikin rabon Allah min nasibin sai su ce ka wannan sau fa sai wani abu ya sai wani abu ya dole ne mu dauki Allah ba ne ya wadata ga bani wannan to kana sai sai inna Allah ganiyu Allah ba miji shi mo da ce Allah ga bani wannan kama kana ta Allah kuma Allah ba miji yake fadi kama kana da shirkai fala yasmi billah don wannan ya kasance na rodanne su ne shi kan baya zuwa bayan Allah aini jalan aini aini jalan su saboda jahilcin su abun baya zuwa bayan Allah kama kana lillahi shi kuma wanda wani kanta sai Allah ne ko ya shirya lashi ba kai an duba san zai kuma wajen yolalin nasu to sa ba ya kumuna sai ba ta da yayi ce ba ya kumuna ku da suke hukunta wa hukumu hada sai sa a yayi mu saboda wannan yana da gaskiya abin da suke yi sai su ce dabba kaza mata ne kadai za su ci dabba kaza maza ne kadai maza ne kadai za su ci amma ita ba ni sai rushe maza da mata duk su ci za mu zo ka asma cikin da kuma za mu samu na'am وكذلك زين لكثير من المشركين متاع أولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون.
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kadhalika zayyana بكثير من المشركين من أولادهم فدعوهم ليردوهم فيلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذروا وما يفترون هذا ما مدارسه وكذلك خلقني مكتوى تاوى كثير من المشركين ليوا يكسكن مشركين كان أولادهم كشنا يسوع بالوقت تقولني وإذا لم أقول السكينة أي ذنب يقتل shuraka'u daga cikin abin da suke yi suna suna haɗa wa Allah wani abu wani lokaci da jini wani lokaci da aljanu da wata wani lokaci da dodanni ba mu ji abin da ba sa yi yurudu mun ya gani yuriku da yin walakar da su wa yadda su alayhi dina domin addinin su ya cutar da wani abu wa sha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ma fa'alu da ba su aikata wannan ba zan kuma wa ya tsaro ya su lalla kai da su abin da suke kira da anan wannan aya lokacin da ta sauko wani sahabi ya riga ya tafi musulunci ya zo da ya riga da sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka ko kuma wasu da lokacin shi ke musulunta amma dai kafiri amma dai ya musulunta ba da su sa ba da su ce bai musulunta su ce ya musulunta ya musulunta da shi ya shahara kana wani da mina kufari aslamu ala yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin kafirai ya zo ya musulunta a hannun sallallahu alaihi wa alihi wasallam وكلما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس كريما فزيلا lokacin da ya zauna ta masala da salawa sai ya zauna shi kariya gefe yana mai kudin ciki wani salatu da wata sai ya hango shi ya gane shi ya ce iman magana salamu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ba haka ya iman fasila me yasa kullum kai kana cikin bakin ciki ne ko kana cikin kuntumewa ko kunci me yasa kullum kana cikin kunci ne bada bada ma hada Allah da Islam ba Allah ba mu ya riga shi da shiga da musulunci kala sai ce ana ma an tuzamman bijari wallahi da kasance na haka wani zulmi da cikin jahiliya azullu anna Allah la yuru la yuru sai ke tambari cewa Allah ba gizi ba ne ga fatan mu kala da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sallallahu alaihi wasallam to zo ne zulmi ne wannan kala sai ce wallahi ya ce ne kawai ya ce inda ni ya ce inda ni da sa'ida ne a sa'ai an zuwa da zalika da rasulina wallahi ina jin kunnin da baka labarin da ya rasulina sallallahu alaihi wasallam wasala da wasu sallallahu alaihi wasallam kala da wani zan kuma shehu haqiru bidan na yi abu abdullah Alif sallallahu alaihi wasallam yace wannan dan zulmi na da kake da dan karami ne a inda aka samu da shi an fara Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ba sai yace masa to yanzu zan baka labari ya rasu da tun kan wannan bishara. Kuntu rajulan fi jahiliyyati wa yalhun al-banat. Ila kasance wani mutum ne a cikin jahiliya ko da muke ki yayaye maza ba yayaye mata. Kullum dama an gaya mana cewa yadda suka kasance wai za ku shira a yau bil husayn dalla wata kuma sun da mu wa ayyusukuwa yaron an yi rusu bitura ko haka suke tace waye ba ta su zafi ya ce mace cika abubuwan ciki yanzu ita zai ɗauke ni na zai ɗauke ni burge shi da goya zan kawai da wani dafi shi na wasu da zai ba sai da sai ba su kawai shi baya su amma kuma saboda jahiliya wani mace ya yi yaya mace amma shi yaya mata ne baya su yace na kasance a cikin jahiliya irin wannan mutane da ba sa son yaya mata kullum wani dalili bintin lokacin da aka haifa mini da kasarci ba sai ya kashe ba. Fawalintu ne bintin, ya aka haifa mini wata da waɗannan ƙungiyarun Allah a tura. Sai ma mata su tana da kowane ɗan Allah da ya haure wannan kasar wasu kada kashe ta. Wanda lafi bin ne wurin sai ta ce amma sai ka ɗauki alkawari. Wa mawasi alkawari mai ƙarfi da amma sun ce arhu alkawari mawasi kuma alkawari mai ƙarfi kamar kullawa haka sai ya ce yanzu na ɗauka masa wani alkawari sai na ɗauka masa wani alkawari cewa Allah a tura ha hatta kabila ba zan kashe ta ba sai ta girma wa balaga sabas da wa balaga balaga nisa har ta iso lokacin da ya kamata ce mata sun girma wasu har azmalun nas sai kasance azmalun nisa'i ala sai da kasance kyakkyawa ce a cikin wannan wurin gabaki ne ba wanda kai ta kyau تبع الرجال سوى ذلك الرسول متى ودخل الشهداء سيش لك شوامي yace min yanzu ba ka jin wannan ya ke a gare ka a ce wani aka wani ya aure ta ai bai kamata ba ai ya kai haka gobe ya kyau ba saboda jahiliya ne to sai ce sai mai mi uwar ta ba ki sai ne tafiya da ita wani lokaci ya ziyarar ta ba ta tsari zai mun da su sashi ko kusantar ko rankin akwai har komiya sai ma hanyarta zai bari ciki bitirka da wannan labari ko misali har yi Allah kula kulalin sai ta mata shi duka abin da ya kamata a samu da kayan ado sun sa masa gaba shi ya wanda yana sun kama mata wa an sanar da mai sai da yake da su ta ji tare da alaman da haka ila wasu dare da yayin da muka zo tsakiyar hanya sai na ga cewa tun da wani garin wani gida ya kamata kawai da aikata abin da nake yin da daga can sai na zo bakin wani rijiya ba na tsaron da muke a sai kokari na jefa shi bibiri a cikin wannan rijiyar to da zan zan je masu suke su ce ya abaci latattu ya baba ya kan kashe ka riga ka ɗauki alƙawari a wurin kowa ta cewa ba ka kashe ba haka ba ka gaya wa da haka ka ɗauko wani ba ma su yi gasa na karatu ka yi alƙawari ne ƙarfi cewa ba ka kashe ba sai yi dubi ya yi da sai yi sosai ta wai za ta zarce idan an na bidara ya za ta bidara idan yi duba kuma ya cewa mata suna neman ta adam su alaƙar da sun suka kuma ne kuma ne yi ya kawai kashe da ta galabar minarsu har da yare na kawai ya yi jaye ya ce sai na ɗauke su mutum da cikin wannan gobe fasa kaɗan sai ta fada shi wannan gobe fasaha sai ta iyu ta tantani ya aji ya baba na ka kashe fasa ni shi hatar sai na jisu suna kuka sai na zauna da lafsu hawar biri a yama sai na zauna kyan gari jela kwanaki ne hatta matan har ta mutu ba sai kada ta shi na daina jin shi na daina na daina jin tsara tsara ga shikenan sai na juya sai na tago wannan ma ba daga haza lokacin da isu wannan gurin da ya gama wannan labarin bakan da biyu sallallahu alaihi wasallam sai sai sai sai buga wa kana sai ce wallahi law kuntu waqibu ahadan da na kasance zan yi wani mutum uba bidan bin bin takabbu da wani zunubin da ya yi shi jahiliyaci عاقبتك على هذا الفعل والله اذا نامك هو كون ذلك سوى ابو ماشي ذلك وكان عن الجاهليه يفعلون هذا والجاهليه في ولا ابو شيء كذا سوى ذلك جوانا سورة الأرض يا وطنا kunyar abin da ake a jahiliya da sun yi kaza sun yi kaza ko idan hukumar su ne ba suna yi suna ɗaukar dabbobi su yi wannan ne maza ne wannan na mata ne wannan ya faɗi ya mutu mata da maza su wannan Allah ne wannan nasu ne wannan mene ne shi abin da za su wani san wannan. Sai wannan ita ta ita ce mai masu tsoro wata. Kullum sai ga Umar radiyallahu anhu yana cewa idan an ce mana Al-Qur'ani ya ce kalman Allahu ala al-mu'minin fa sani rasulun min al-qudsi yadu alayhim ayati wa yuzakki wa yu'allimu al-kitaba wal hikma wa in kana min qawli kitabin mubin babu wanda suke ce zakin wannan aya sai mu da kuma zauna a jahiliya. domin abubuwan da ke da ba su da kyau ba su da daɗi mutum ne zai kama hanya zai shiga wani gari kwana biyu ko kwana uku sai ce bari ɗauki abin bauta na sai shi kura shi da dibino ko lati ne ko uzza ne ko balata ne ko wane ne ya tafi a hanya ya je sha yunwa sai balle kamar sai ce ya ƙara jin yunwa sai balle hannun ya ci ya ƙara jin yunwa sai balle shi ya ci ya ce haka ko muke ba ma abin bauta na kawai irin waɗannan wasu kayan su da yawa a zamanin da ya zo da kai kashin kasan da lamarin kuri yana hakika da farkon da layin mutane baiwa aka tambaya kamar mene ne musu in ba su ne ba su ne lokacin da ya kawo sunan babban manzo lokacin da ya kawo sunan babban manzo in ba su ne ba su ne bai kanku ne wani manzo ne wanda ya fito daga cikin su bai kama da su yanzu a yin ayati yanzu suke karanta musu ayoyin Allah wai zaki yana tsarkake su daga irin wannan ayyuka na jahiliya wai alimu mulkitawa yana sanar da su wannan littafi in ka mai kawai da jin dalali ko da yake ga wani wani adabi kudade sun kasance cikin bata bata ma mabare wani mutum ne zai auri mace a kaya da ya amma shi abin da baya so kawai kanta ya ga mace amma ta biya mana lalla abin da baya shi ne in ba a kaya ga mace ba zai zama mace da zai aure ne a kaya da maza jahiliya da lafiya to da abubuwan da suka jahiliya ba su da kyau Allah ba ki zai mu na aya ta minti ayyuha alladhina Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da fitan bayani a wurin su a jahiliya. Kayu suna cewa hazi al'amu wannan dabbobi na tiba irin saniya irin ragumi irin tinkiya ɗaya akuya su da ake cin su al'am dabbobi na nima wa harsu da kuma kayan gonansu hijirin sai su wannan haramun ne la ya kawo wa illa wannan sha'u babu mai cin wannan illa wannan sha'u saboda kuka ga dama min kilmatin ausani daga wanda suke wa gumaka hidima wa gairin da wani su idan yi asabon da suke rayawa illa hausa da ramu ba su da nuna su mana magana wani amin wasu dabbobi na nima kuwa kullum zuhuruwa ai bayan su ba za ta rabu da tsari ba sai a wasu ba saboda su sunan su tsari ko sunan su hawani su wannan ba a wasu wani amin wasu dabbobi kuwa da ya su nuna sunan layi alaiya ba a wasu sunan allah a kansu ibtara alaihi suna faɗin haka ne suna ƙirƙirar wannan magana ba allah wani ce ne gaya musu ba Allah ta raka da rashi sai zai bi ba ka da tsaro da sanu za mu saka musu da abin da suka zanci suna kirkira ƙarya suna dangana wa Allah sai zai bi ba ka da tsaro da sanu za mu saka musu da sakamakon da suka zanci suna kirkira sakarsa wa qalu ma fi hadhihi al-anam وما في بطون هذه الأنعام خالصة من دونها وما كانت على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم da wasu malamai suka ce abin da ake nufi wa al'amun ya san ruwan ba za yi alaiha akwai dabbobin da za su yi ba su yi da zaniya ba za a basu sunan Allah abin da za a bata a basu sunan gumaka kawai wani su ko zari ga idan suka ce sai wani sun ko zari ga idan lafi suka ce wannan ne ba daga wajen Allah suka yi Allah ne ya gaya musu daga da wannan da yanzu suna yin tara alaihi suna kirkira abu ne da kansu Allah ne ya ce da sanin da saka musu da kuma suke kira وقالوا ما في كل هذه الأشعار سنة سواء أبدا يتسكي وأن تسكي كل هذا الدبوين لم محرمة أنهارتها أنهارتها واحد واحد بلاس اتباس أما خالصة أما على الليل لدخولنا مدى دم ولدرس ومحرم على أرواجها أما ما تم بلاس وسنة النساء وإن يكون من تسكي لو كنت أرجع من يعمل موشي ليه يسأل فموشي لك وما تنا ولا تصبع درواتي يزيد الله وصفه بسم الله من تساكى وصفه irin wannan sifan da suke sifantawa zalika bi tarihi wa tarihi wanda suke yin suwa a kaza haram ne a kaza haram ne ai da za a wanda abin da zaka mun sakamakon wanda suke da iya ce inna hu shi Allah hakimu fi sunni goni da cikin abin da yake aikatawa alimun masani da bikan yi da halittarsa
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبعا بغير علم وأرضهم عذابهم إلا ابتلاء على الله وضلوا وما كانوا مهتدين نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada sai lalladina qatalu أولادهم سبعا بغير علم وحرم الله الله تعالى على الله قدروا وغادروا المبتدئين كان كثير الذين قتلوا أولادهم سبعا بغير علم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alladina qatalu أولادهم سبعا بغير علم kaga waɗannan wanda suke kashe ƴaƴansu a cikin wauta ba tare da ilimi ba kan tafi hakika waɗannan mutane sun tafi gaba ɗayansu وهرم مسلم هو سنة هرم سمارة رسول الله وعلا لكم في أن نتاس بما تبين لك أولها كأمان السير ولا أتنبع على كذا سيد نتاعي كذا لكذا ونبع كذا نمداتي نبع إلي كذا نماتاني وما يتبع تدامه ولن كما كان من الله سبيتا عن الله سنة الكرة أريان سنة بنغلا وعلا قدر الوقت نمتا نسبتا وما كانوا المسلمين وسنة سنة نيمة سشيريا وسنة سشيريا wannan aya tana alaƙa da wata aya ce cewa mutum a jahiliya sai ya ɗauki yadda zai kashe ta ko kuma ta kashe zai wuce ta wajen ma'aunar shi ne ta hanyar zai wuce sai su ɗauki yadda zai wuce su duk wanda ya wannan yana yin sama da gani ilimin ne bai sani cewa hakika ya riga da ya tsaya kuma suna suna hanta kan su abin da abin da ya azumta musu na daga dabbobi da na daga mutane da duk abin da ya azumta musu sai su kuma su shafi sani na'am هو الذي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نخله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه دون سبيل إذا أثمر فآتوا حقه يوم حسابه ولا تسلموا إنه لا يحب المسلمين
هو الذي أنشأ جنات Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci jannatin ay wasashi da gonaye gonaki wa rushatin maqsudatin ala al-ardi al-biqi wanda suka kasance shukaddu ne akan kasa kamar yadda kake gani a kankana wa gaira ma rushatin da wata kasa kuma wanda ba shi ba shi ke ba ma'ana wasu wasu kayan wasu shuke-shuke za ka ga su akan akan ne kan matakin suke a sakin kazanani kamar irin su ibiru ibiru da kankana da wasu ke shi kankana a zuwa yake kan kasa ta yan da kake kai ba shi wani ibiru a kusurin da yake kan kasa ya yi wasu na sa a rusha shi wani aka shan kuɗa da kuma gana ba rusha da irin su ibiru wani wani shi an zaka ana ɓangare shi ne ya fara shi ne ya da cikin ibiru ko ya fara ibiru wanzara da kayan gona ko da kayan shuka يختلف الكل والنسبة تنصع ومن كانت الأرض سواء إياه سبحانه وإياه يجلسي وإياه من إياه يسير على المسوى أصفاته مسوى أصفاته وولي كان جميل قوة الأرض والزيتون ألا أبقى شيء هذا الزيتون والرمان بالرمان متشابها ورطب ما ودع بين يسوي كما وغير متشابه يكون وصولا باسا كما وغير باسا كما وغير الأرض domin saurayi musu daga cikin waɗannan yaran idan asmara idan suka yi ayyar kawai da tsallar da jirgin sun ga wani su nuna ba na kana iya cin dibino kana iya cin kowane yake yaran wani abu ko bai gama nuna ba kana iya cin ba ne wato haka yau wani sani ko yau wasani amma ku ba da haƙƙin wannan abu ranar da kuka zo kuka yanke shi ne ku ba da zakar su ke nan shi ne idan an shayar da shi ne a ba da ushiri idan ba shayar da shi ba kuma ka yi a ba da nasu ولا تسرفوا kada ku yi ɓarna inda hushe Allah ba ta wata ala ya yi wa musulmiya ba ya shi mutane masu sirari da ku da wasu suna ba har da lau wanda suke ƙeta da ita alamun da ya tsaye da su ya suka su ke da
وَإِذَا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da cewa min al-an'am aywa an sha'a min al-an'am habulatan Allah ba ki ya halici daga cikin dabbobi a ko sun haka su sunan su habula habula sune masu ɗaukar kaya Allah ka kalaka da nan jinsin al-an'am habulatan shanar dirhami wanda su aikin su kawai za su rika ɗaukar kaya irin su rakuwa ga kibili su bayani kuma wanda wanda za su an su to dama domin a shekara mutu da su ne kwafanshan ya yi wasu wani gomi za su yi rahu su wanda ba sa kyau da irin ɗaukar kayan sa ga kibili sigari kamar kayan rakuwa ɗin gwargalami da irin ko tinkiya ko rago da sauransu su wannan ba a yi su da ɗaukar kaya ba amma su irin rakuwa da su shanu wannan suna kyau da ɗaukar kaya da aure ko su zafi za su ɗaukar domin mutanen da da su suke ɗaukar kaya ba ba ku shaguna ba ku ɗaukar dabbobi suke ɗora suke ɗora musu kaya ko su yi tafiya da su. Kulu, kulu mi ba da zama kula, Allah ku yi zini cire abin da Allah ku yi da abin da ku da shi, kula ta tafi kuluwa ta shekara, kada ku yi hanyoyin da na shi na shi da rayu hanyoyinsa fitare da wajen haramtawa wa tare da wajen haramtawa cewa ka za a ne cewa ka za a rabu na san zama Allah na yi gani kar mutum su dinga kirkiro abu suna danganta wa Allah mutum su dinga cewa ha za a lalata wa ha za a lalata da tabbatar wa Allah ya gani ku dinga cewa ka za a rabu ne ka za a rabu ne amma kirkira wa Allah ta wata rabu kuke so ku ci Allah ya fita inna hu shi yadda lamarin yake a yadda shi shi dan yake da kuma a domin mubirin shi shi dan abokin gaba ne a gari gabayi ko bayin da dawa wanda dawa su tafiyoyi alayi suna ba da misalin abubuwan da shaɗin yake yi na kasu da mutane wata kisa shahararriya wanda kuna yawan mai mai cewa iblis ya ga wani dattijo a irin damuna ya yanzu mutum zai je masallaci irin sallan asuba da yana so ya je samu jami ya kama hanya zai tafi ya kusa masallaci sai ya dame saboda laka da ruwa sai ya fadi sai fadi nan da wani duniya bai yana masa da gyara shi gyara shi doke shi su bai bai masallaci ba ba sai su shi kai su masallaci shi kai kuma kana ma kai ne kai yake a baba ka bari zan gaya maka yawa da kai kai masallaci da kai masallaci sai ta gani cewa dai ne kai in ce ni suna na iblis to iblis ko na kawo masallaci haka ya ba akwai da dalilin da yasa da kawo masallaci wanda za ka kawo masallaci lokacin da ka fadi ka zame din nan Allah bai kije na kishin dotti da shekaru da yawa wanda yake kokarin da masallacin da mutum sallar asuba a ramuna ga sanyi ga ruwa ga alaka ga gini ne ga duhu sai ce Allah mai kace sai ya ji kishin wannan bawan nasa sai ya fiye da mutane ga dubu da zuwa sai na ji tsoron kar ka sake faduwa a yafi sauran mutane ba ga baki daya ina da sauran ta goma da kawo to yanzu iblis da ya kawo mutum masallaci kuma yana son sanin ko ba sa masallaci bai kawo su ba ya son sa ko Allah da Allah ta ya ce shi da lakum adun ba ta tuku aduwa da ma in risko ne ko ne na sani sai shi shi ne da abokin gaban ku bai taba son ruwa ba ne ba taba son ruwa ko masallaci shi ne ya kawo ba yana son ka bane yana da mafaci kawo masallaci to daga shi yasa ma shedan in za mu yi kyauta mu kai kan sai ba ki yana ka shedan ne ku fara wa ya ku bai fasha shi shedan kullum in za ka yi kyauta ma da shi kai kai kyauta ma za ka iya ci kai zo gaba da kudin yanzu mai karike ko mai karike a ya kawar ka tattara ka karike ba sai da kawar da suka ce lokacin da ka ɗauki hannu ka kai kyauta ko naira biyar ko naira goma sai ka kunce shi ɗin da sun kai saba'in suke kira ruka yana jan ka kana jan su kana jan su suna jan ka sai ka kunce shi kai ba da kyauta ko ne ɗin ɗanta ba a shekaru ne kuma ba ya kuma ka shi ɗin ciki bayyana tsara yana bayyana mana gaba a fili baya so sai daga abubuwan nan da suke faɗi suna yi ne domin shaitan ne kawata musu wannan shi kuma shaitan game da wani dokta sun kwana biyu akwai shaitan da jinsi akwai shaitan da jinsi mai don kai mutum ne sai shaitan da jinsi ya zo yana tattare da kai idan kuma kai aljani ne sai ka samu shaitan da jinsi wanda zai dinka jan ka yana kawata musu waɗannan ayyuka saboda Allah ba gidi yace wala ta tuddu kurwati shaitan sunan sunan kuma kuma shi shaitan din nan wani mutum ne mai gaba da ku gaba da suna wata rana da suna da sallama a bakin masallacin madina ya zana wa sahabbai hanyoyi haka ya zana babbar hanya ya zana tana da tana da ake suka ce me kake yi da wannan ya sura da sai su wannan abin da ke gaya muku ina muku misali ku ba su shaida kaga kana da kana da kana da nan duk shaida ne amma wannan ko sai babbar hanya hanya ta da rubutu saboda ba za su da rubuwa su da kada wani da wannan hanya zuciya za mu yi gane su duk wanda ya zai na kiran kunduwa ga son zuciya yana kiran kunduwa ayyuka na samun Allah ayyuka marasa kyau da kabarin wani ne duk wannan kanana kanana an gani kuma ayyukoki ne na shi sun lafa da su tafi su gudanar da fara da kuma sani kada ku gwada na kananan hanyoyi ya ta fura ɗaya zuwa ga Allah da ba ka wannan yana daga cikin masarar da su ba da suka fassara a cikin wanda suka fassara wannan aya lafi da yusuf ba shi ta kada ku gane shi dan wajen halattawa da haramta idan halala ka yi mu inda ka rawo wa bayna huwa umurul mustabihat la lam tasir min al-nas kuma yana sallar sallar fasa kuma ne da azwaji ثمانية أزواج من الله اثنين ومن المعد اثنين قل أهاتين حرم عن الأنثيين فاشتملت عليه طعام الأنثيين أتموني بعلم كنتم صادقين
da malamin suka ce da aka ce shi shi da abokin gaban ya alamu ne a bayyane dama ya ce a sannu zan zo musu da ko ta ina zan zo musu da gaban su zan zo musu da bayan su zan zo musu da kudu zan zo musu da arewa za su ji ba su zama shakke ko zan zo musu da ko ta ala ta dama da ta gunsu da ta gabar da ta yamma su duka ne amma ba za ta samu da yawan suna masu godewa saboda haka fassara wannan aya وقليل من عبادي الشكور دعوة كثيرة تنتهي مشكورة ولذلك كيل سبع أبس إن المولود duwanda aka haifa fi halin a cikin kowane rani in kabila ya ci yana samun a shafa na shaitan in ya shafe shi ne a yin tsaro inda za mu gami shi da ci ruwa ne lokacin da ya shafe shi kika ce yaron ko jariri ko jariri na ta yi kuka saboda abin da shi ɗan yi masa na lamma kamar kuka kamar kuburi ko tabawa ko shafa ɗan adam da aka haifa yana samun yin wannan shafe shi da Allah ya mutu sai aya ta gaba ce Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana halin da jahiliya suke tara da abu da halin da abu ce kaza da Allah ne ce kaza ba da Allah ba yanzu a mana bayanin cewa abin da suke faɗi abin da suke faɗi cewa samaniya ta zuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka gaya musu ko ka tambaye su dangogi guda takwas ɗin nan na daga dangobi minan ta'adi na daga tumaki zauje ne mace da namiji isnaini kenan na karnu unsa namiji da mace wa min al-ma'ati da akuya da akuya da taure su ma guda biyu namiji da mace kuma ka tambaye su ya Muhammad liman harama zuhura da ayu waye ne yake haramta cewa ba za a ci mazan ba ko ba za a ci dabbobi wanda suka kasance na maza ne ba ta da wani lokaci wani lokaci kuma a ce a ci waye ne yake ga musu ka tambaye su a zakare ne harama domin shi ne an haramta a ci maza ne tinkiya da rago ko kuma akuya da akuya da tauri ya haramta a ci salamu alaikum alaikum wanne da ana wanda ana bangi da haramta mu amin musu yini ko ma za ku da biyu ne biyu ma daga cikin su an bar shi da malaiya ya haramta musu yini ko kuma wanda a cikin ciki aka ce an samu nan sai an samu ta mace ga nan ne ga nan mace kana ci wannan nan duri duri dan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka tambaye su nan duri ba ni labari wanne ne wannan al'amari da ya haramta in kun ci sani kila in kun wani cikin masu gaskiya ne cikin cewa wannan haramtawan da halar da wannan haramtawan da halartawan ya zo ne domin Allah ya kuka samu wannan tambayar shi yake yi malamai suke cewa wannan sun hamar da kari ne ma'ana fahimtarwa ne a malamin su na al'ayi hali dai za mu karanta sauran ayin Allah mun gyara mana gobe Allah wani yana ci gaba da kunya ta su mutane jahiliya ta kowane suke fito su ce abu kaza a nan abu kaza a nan saboda haka an ce wa sunan sunan da al'adu saboda ta fi magana ne kan kan dabbobi da yawa ce kuma yadda ake cewa ana ambata sura da tusku ba da kullu ba da ya kula da ya sai ana yi ba sura karatu ya kuma ake cewa sura bakara sura ta magana bakara ake cewa sura ta ma'ida saboda ta magana ma'ida ake cewa sura ta nisa saboda ta magana nisa haka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ake kira sunayen surori da wani abu da ya zo daga cikin daga cikin sunayen surori kuma da kuma da Allah da kuma da lada da kuma sunan Allah da ya mu kawo da kuma shi da kuma da Allah الذين آمنوا بالرسول إلى الله إنهم من الله وسلم على سيدنا Amen.